wankin haƙura. Saboda wankin haƙura? Kare kwa. Amma ya kwama shi da mai. Allah cikin ikonsa. Abin da ya sa kika ganni cikin tsakiyar ranar nan. Na fa jinjina miki kuma na jinjina a tsohonki. Eh saboda yana ƙaunar ki. Kuma nema ina ƙaunar ki. Saboda duk kayan nan ba mutumin da yake ƙaunar yar auta yar gidan daushe da ya wuce ni. Allah eh, ya insha Allah wato gaba ɗaya na karaɗe nan karkarar namu katakaf ba mace da tafi ki shiga ko yan birnin ma ba za su nuna miki shiga ba wallahi yanzu wa zai ganke ce daga wannan ƙauyen kike a nan wannan ƙauyoyin a wannan bukokin kika fito wa zai ganke a haka ita abin ka kika fito ka san ni babana ne ka san duk abin da na ce man yana min har shanin shi da gonakin shi sai sai da yi man hagu ai auta yar gidan daushe eh, ai auta ikon Allah ai duk mutumin da kika ji an ce ko dan auta ko kuma yan auta to ko a gidansu ne ko san kai nawa da za ta fita daban eh daban ta fita eh ga yar ga dan wani mm, washiri Allah ika Allah kai <laughs> eh kamar kenan abin da yasa kika ga na zo na zo da man sanar da ke ya kamata ta zancan auren nan kar a daya ya kasa gwiwa ko ba gaskiya ba to aka ka turo sai amma baba magana Eh. a ah, to magana ya kai saboda shi yasa yanzu na tura kira min idi idi dillali eh. akwai gonakinmu nan guda biyu a bayan gari za mu je a duba gonaki a sai da su sai a zo a kawo kudin aure eh, a gobe ma sai a kawo kudin aure insha Allah ai ni ne komai da komai ga ma baban eh ki sanar da shi ki ce in Allah ya yarda gobe za mu yi ta wani abinci da faduka za mu zo a kare komai eh za mu zuwa kare komai eh za mu zuwa kare komai ko binni na je wallahi tallahi wayan su matan ma abin nan ba su kai ki shiga wallahi tallahi tsara in shige eh wadalla sai na ji yar auta ikon Allah ah. yar auta yar gidan daushe yar auta yar gidan daushe eh wata ran kuma matan nan alhamdulillah ai rigirgiza yau ai fadin yau ai zana yau ai doke yau ai ai karya yiwu ai kai gidan yiwu gidan birsi yiwu ai sani yiwu ah. da a cikin so ne ai waki dan ba za a kai sani me ya sanata wai da hausa A da Allah inda ake daura inda ake kulle masu laifi kai <laughs> ai kin bukar haka wato kin gane ko zaki mamaki da jawo da kenan da na kamar tinkiya to ba abin mamaki ba ne illa bayyana miki irin san da nake miki da kuma irin abin da nake so in mallaka miki domin a cikin zuciyata babu wadda ta gina gida ta sai mota ta gina gida hawa goma ya uku goma ya uku da digo uku da dakika uku da fa a gidan fa in gaya miki kuma sai jib da gareji in ban da ke wallahi talla in ga miki da a cikin wasu ya gulamin sha shashashan sa karkarin wawayen mahaukatan makakkun dakikan waɗanda suke son ki babu wanda idace mai paris ne paris ma da turanci ku ga bokoko ni ina ne boko ni duka yaushe da abin nan ma na dan san wasu abubuwan Allah ita ke ma gyare ce <laughs> Allah ba ga dalin dalin wato gidaje ko ga miki kin ga duk wannan gona da na kaki lambun nan kin san ko nawa eh ba ke da shi na baba na ne dan Allah alquran ga miki akwai bishiyar lu'ulu'u akwai bishiyar yakutu akwai bishiyar abin nan ita ne ne wannan me gwal mm, da a cikin gonan eh, dan ba mai ta haka da ke ba ma in gaya miki a zan kuma idan idan dai hada bihiyar kuɗi ba ma gaya wa mutane ka abu a rikai mana sata ka ce ni kawai yanzu a'a an gaya miki kin fito daga daga emergency wallahi tallahi kin fito daga emergency hasabatal wallahi kin fito emergency lab <laughs> Allah <laughs> yanzu kawai ani in da kika ce za ki aure ni kuma kika yadda za ki aure ni gaba ɗaya zan mallaka miki wannan wannan gona? iya eh, me baba na an gaya miki in dai a faɗa ne kuma babu a kuɗi baba na shi ya zo na ɗaya to bari ka ji in ga maka a faɗa dai jira ka ji maka eh. ka san gatari ma ya taɓa yi ma wannan alƙalin ya ce bari ya je ya sai dogonar shi inda yau take ni ban ƙara sa gatari a ido na ba in ban da ki, ga ki mai kandiri da kyan tsari ga in kika ran nan fara kina magana ko ji nake walƙiya aka he na ga ahe ba hadari ban ahe ke kika keto wallahi ba da kike da yare yana ga wani wawal hewal hewalau ahe ke ce <laughs> dalu ha ba Allah eh? yanzu dai da gaske kake kaman wannan alƙawalin Haka ja fa in kori duk wanda nake so. Alkur'an duk ki kore su bai zaki da wani gatari baki kama ana tuna kare kashi. Wannan fahi aka gani fa aka aka muni fa. Wannan bai da kyau. An amincin da na same ka kawai shi kenan ta ƙara wannan gona in sha Allah. To irin abin nan na mazuwa inda ran nan da muka je binne muka ga talabijin sai aka sai wasu farare a ciki masu gahi matan da gayi mazan da gayin sa a kansu hancin su zarba ɗaiɗe haka eh, he ta taho he taho na ce nema in dai na budurwa he ta mun Allah ni gaskiya eh. ni ban ma a gaskiya ban ke mun ko haka ne ne a'a wai Allah <laughs> ga Allah muke albarka wallahi ga Allah muke albarka wanda Allah baba da ne ya aike ni kuma yana baki Allah Ngadu Duka eh. eh Na son kai eh. son kai eh. ta 'yar gidan daushe wato kina fa birge ni wallahi tallahi kullum na zo gurin ki sai in ji gaba ɗaya sai in ji farin ciki ya kama ni wallahi tallahi saboda duk garin nan duk karkarar nan ba mace da za ta zo ta taka miki birki ba mace da tafi ki iya shiga in dai ka ne sutura ne masu tsada ba ba wacce ta kai yar gidan daushi wallahi tallahi wallahi sa yasa kullum nake hmm. ƙara son ka saboda faɗin gaskiya in dai na ga in dai na ga tsohon ki kare ko kwana da leda eh to na san wannan ce fannin taki ce wani wata ba eh. na so eh, na ke ya goya min ba eh. da abin da na ce min yana mun ai dole ma ya haka kuma haka barka da zuwa ba kika samu eh barka da zuwa eh, mu je gida eh barka da zuwa mu je je ki gida yar auta ikon Allah je ki gida yar auta yar gidan daushe maza kuma ki kar kuma ki fushi ah. yar auta yar gidan daushe eh, barka dai barka dai barka dai barka dai sani dai sani dai sani dai barka dai ah, yawa ah, da Allah abin da nake so da kai mm, mm. yanzu na zo eh, na sanya ai yanzu na zo ai tunda na hango ka mm. to na san yanzu ka zo eh yanzu na zo a garin nan akwai wata yar alaka da ta taba hada mu da kai eh na sai da gona ma jiya biyu to eh na sai da gonakin da ka sai da goma ma da ka sai da gonaki ma bata shafe ni ba a kar ka dada dawowa da Allah na eh kar ka dada zuwa nan gida eh ko jatumar ka ce a nan gida ka bari sai ta zo kun hada gidanku kar ka kara dawowa wajen ta eh, ka tsaba tsada lafiya dai nace kar ka dada dawowa ko baka yi da bane to ye wai tana kaunar ka abu ɗaya ne yasa na rabu da kai wallahi saboda ga gidan ku ga gidan farautar katsina alhaji sirado mai asharalli in ba a je farauta a nan muke haɗuwa jikin katangar gyatumar ka dan gidan ramatu maman idi ne Baira. Ni wallahi tallahi abin da ke damu na. Kin ni ko dan an ga ba na gani kin gani samari ma ba ni da su ba ki da samari na na kansu ba ni da su wallahi idan an ga babana ba shi mani na ku kike gare shi ba ni da ita wallahi ai kawai ni baban na ba ku kike gare shi duwa ki gani fa dan gonakin da ke gare shi ya biya saida dan shana shi ya biya saida sana ya koma cin bashi duk turu irin na birni ya je duk karkarar nan akwai irin na to ashe bashi ake ci ake linka miki na bashi yake ci bacin ya so da gonakin shi ina da samari na su dan auta suka tafi da gidan sarkin askar ga sunan biyu da sun mai amma masu kyau mu ba mu da kaya ina kima da baban ku sai ina ci gaba da ciwo ba shi ba mutum ba shi ba ba shi na ku na ku me na <laughs> eh na ku kuma ni ma ani ne mai sanki kuma na duk abin da kike yi da abin da kike faɗe. Da auta ne wani irin abu ne ina zaune da ƙawata ka zo kai min wannan abu. Gaskiya da auta ni je gaskiya ban so wannan abin da kake min. Ban so ban so na gaya ma. Ta ina ya faɗo wai ta ina ka biyo. Na? Ta ina ka biyo ka ka zo kawai muna muna firan mu ka zo ka faɗo. La iri na. Wala ta. Menene haka ma? Ko shige ta. ko photocopy na <laughs> ke wata da <laughs> Allah Allah ko kai ne. eh <laughs> sana. na fata ke wallahi Allah ke mai hankali ce. Kai Na ba da ke ne. Allah Allah ne wannan burtuntunan nake zo Allah to bari ka ji dan auta bari ka ji abin da zan eh. Oh burtuntuna oh burtuntuna Kone ba da saurayi Allah Kina da zan ki ciya To bari ka ji abin da zan gaya muku da kai ha ita Ba ki ba daga ido na Wannan na ga haure Mun ka cikin idan ta mun fita ka jin gaya maka sai na ba rashin mutunci cikin garin nan da ku yan tara kare ke wanda eh, eh, eh, mai cin bari baban ta mai cin bari ita ta faɗa da to lalle in na yaran sai na gyara musu zama sai na nuna musu eh lalle ni cikin karkara na na fi su wayewa kai hakuri hakuri kai shanu ai ba ja shanu ka ba ni kuɗi. Abu shanin ma ka biyo ni kenan. Ai ni sai ka ba ni kuɗi na. Ta an ba ka kuɗi ko ba ka ce. Ya ba ta kuma ka ba ni kuɗi ba. Ke sa baki da ni kurma ba yi min inda nake so ba. Ka yi hakuri abinci ba na iya ci bacci ba na iya yi saboda kuɗin ka. Ka yi kuɗi ka a tsaye ko ba amma ya wata an kuma ka ba ni kuɗi. Ko gida ba shi a nan ba. Ba shanin ka shanin ka sahi gomin gida. Ka yi hakuri gobe baccin aka farka. bacci bacci a ka farka kudi kudi zan kawo ma ka ka rewa na tana kuran kwaɗa zan baki ni da haka a'a ni ba da kai nake magana kai da shi kai da shi kai da shi ki daina magana shi yaje ya ci bashin ka ba ni ba ni matar aure ce ki daina kallon sa ta miki san kurma ba kenan gobe gobe gobe a ka farka bacci a na kiwa zan kama kuɗi ta ga ga da ai sallada ka ban ku da hannu gure gaushi zan kama kuɗi wallahi dalli ya dunguri buranda kuɗi zan kawo maka zan ina za ka samu ka gaya mishi gaskiya wallahi zan gaya mishi ƙarya kake shikenan Allah ku zan kama kuɗi to wala kwaran kwatsan maka ban kuɗi ba na kwaran kwatsa kawai zai na fike ka kuma ah, ba ma sai ka ce kwaran kwatsa ba Ba ce ka dai ma wannan sai ka sai ka tarwa to ce kenan ta hanka. ya eh, eh, sai go ta haka ba kurma ba kai min inda take so ba wallahi da na so ba kada ma yayi sallama ya shigo gidan nan mm. kawai sai ka ji ka sama an nuna samaniya an rada ka da aiko aiko ba zai nuna ni ba saboda ba ta kaunata ah, na taba jin da iya warin milo saboda dauda ai ga ta ga ta nan ƙarya fure take ba ta ƴaƴa wallahi ai ga ranar ƙaryan nan kai da garin ku kai da gidan ku an gana ka eh. zama mm. shi ɗebo kayan ki da Allah mu tafi da Allah mu bar gari ka je ina ka je mu shiga birnin Katsina Allah ke mace baban birni gonwa. wallahi ko gadi ne in je ka bai a gida wa kake da shi abin da yasa kika ga zan koma birni to wallahi birni zan koma ko gadi ne in kama yi saboda masu kuɗi suna nan suna neman masu gadi a wannan watan. Baban dama na haka ji da zama ƙauyen nan ƙarin mu koma abin. Kenan da bara da barbarewa. Ba hana bawa sa A Bakin da Allah ya tsaga ba hana shi abinci. Kuma baba ni idan mun je gidan sanu suka bar ɗanɗan sarkin nan za mu sau. Eh, a kwanaki ma turo je ni na gizuwa. Wala turo je ni na gizuwa, zuwa. Kin ga yanzu ina shiga katsina zan yi tambaya. Yanzu ko kuwa kuka sani a birni. Ah, yawwa ka tsina haka da za ka tsina a ce wai za ka wulakanta ai wai ta kai zo ka tsina mu da ke da san mu so makin ma ga to to da ka to ni Allah ya sa ma ko gidan wanke wanken samu a Katsina wallahi ina samu sai na raba aure na da kai a Katsina hello eh ina jin ka a'a tsaya ka na gaya ma safe cewa kayan nan sun yi landin suna airport kawai ka shigo mu je mu ɗauko su mana eh da ka zo kofar gida kawai ka yi mun sai in fito ka shigo kai nake jira sai mu karasa magana ku to ku to to ai to da ka zo kofar gidan kawai ai mun waya